ba sa wannan turin tsaya ya hankali ba lalle duniya ya lalace yanzu malam dan Allah yanda kuke nan na gane daga da kuka hayo wannan keke a yanda kuke tunanin kuna son wuta haka shi ma yake son wuta da hau keke na hau mutum e maza do ta jabuci da na babanu eh. kai yara zaman ba kunya wannan ba baban ka ba amma kana sa mashi yi na kasa ade ba dere nuwa ba an shi dunwa ba ladabi ba biyayya oyo yara zamani to asoka lahiya amaza maza dute jefuci nanu fai ṣe wo jaja o ku okuzi bala ọba bala badana sumulaye ọgbọkuzi nsalasi sasibina ha fai ai amma gaskiya duniya ta lalata yanzu shikenan iyaye ku ba ku da tusan su kai kana kin keke kuma yana ga tafiya tafi a ƙasa saboda Allah wurin ka tausaya mai yaran ku mana to ko kai fa La, oh kin ga wasu da keke. A'a, ikon Allah. Ikon Allah. Ɗauke shi a kama. Hmm? Akwala akai. <laughs> kai. akwala.